نبينا واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ina so da yi wani tunatarwa ba ba tunatarwa kan yanayin da muke ciki yanayi ne na damuwa to amma kan mata asalin asalin mu kamar yadda yake cin hadisin abu bayar da muslim Allah na wani ta kan gudu namu kuma ya cikin gurgi da mamaki ga labarin mumini shi da lamarin sun mumini mai kyau in abu mai kyau ya same ka sai ka ƙara godiya ta hanyar ƙara da haka in mara ya same ka sai ka haƙuri ka juriya ka kuma ka to shi ne da muke ciki amma dai da zamu ce a da Allah wannan gaskiya ne amma ba za ka taɓa shugabanninmu da shigan mu cikin wannan yanayin ba da ba kuma wannan shugabannin da ba wai iya shugaba na ƙasa ne yanzu ko gwamnati ne yanzu ba a a 2015 Allah ya taimaki musulmin ayo da dawo da mulki wajen na ce mulki na nufin na ƙasa amma ci da rashin yin abin da ya kamata da jin isa da rashin karɓar shawara da jin cewa ni kaɗai ne na iya ni ne da gaskiya ya je ba cikin irin wannan yanayi wanda kuma har mulkin ya koma ya tuku duk da cewa musulmi ne yake akai amma ba ku da ke biyo baya yanzu sai musiba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yau idan ka je ka sai mun shinkafa da kuma hamsin gobe ya koma da kusa jibi da za a koma ya koma saba'in kuma wannan yana kan komai sannan kuma ba a da samun samu sun za a cire subsidy na gaba za a cire subsidy na gaba daga shi shugabannin da aka samu waɗanda suka ba da shawar an san da dala muke mu'amala a ce a sake ta da je kasuwa taimakon ta farashi wanda in ba ƙarya ba ne cewa yau dala ta kai dubu ɗaya da ɗari shida har da wani wanda wannan yana masu cewa lallai al'umma kasar nan ba wai talata, ba dama talaka can a cikin musiba yake to wanda ma ba talakan ba wallahi a cikin tashin hankali don wannan yanayi ne zai tozartar da dukiyar ɗan to inda cin yake muna da ɗan majalisar tarayya muna da sanatoci muna da gwamnoni muna da duk muna da ministers amma waɗannan ba za ga sun haɗa kai dan yaya za a ceto kasar nan daga wannan yanayin ba amma da wani kuɗi ne za a ɗaya gwamnoni da yanzu gwamnoni nan gaba ɗaya sun yi mitin da ta aka za a ƙara talaka albashi da yanzu suna yin mitin cewa ba za a iya ba duk wani abu da gaban talakawa da su shaƙi duk abin da zai sa su a cikin bala'i shi ake yi kuma kalli gwamnonin namu dukansu za a ga maimakon yanzu a tukuba wajen samar wa da mutane su samu sauƙin rayuwa a sai a ji a rage waɗansu kawo wanda ba za su amfani ba ko a gala gala ko a gada ganti ko a gada kaza ko a je wani guri a yabin da bai dace talakawa suna cikin musuwa suna cikin bala'i wannan ne yanayin da muke ciki ka'idar zama kuma ne. laisa minna Mallamiyar. lam yarham walam ya'rif haqqa kabirina zala ce baya tare da mu wanda bai tausaya wa na ƙasa ba ƙanana baya tare da mu ƙaramin da bai girmama wani bai san haƙƙinsu ba amma ka ƴan majalisun nan za su ringa da shugabannin nan za su ringa yin abin da suka ga dama to alhamdulillah alal aƙalli ko da duka sun yi watsi da mu a ciki za ka samu waɗansu masu mutunci masu daraja wanda suka gaji girma daga gidansu kuma suna aika saƙon da ya dace saƙo na wakilcin talakawa misali na ga wata magana da ake yada ta mai girma mai martaba sarkin musulmi in har ya faɗi wannan maganar wannan maganar ta yi kyau sosai yadda ya kamata cewa yanzu matasa sun fara fin ƙarfinsu a yi abin da ya dace don kan matasa su ɓalle wannan magana ce mai kyau don kar a bari wani abu ya zo ya faru a ƙasar mu saboda in kana takura mutum kana takura mutum yana zuwa ƙarshen bango revolting zai juyowa zai kanka to daga lokacin irin tashin hankali na neman abinci da zaman lafiya da muke ciki kuma za ku shige shi to ba ma fatan ku shiga so muke mu ma ku taimaka mu fita saboda mu yana kanku kuma in ba ku yi mana ba za mu yafe ba sannan abu na biyu da zai burge ka shine mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayo ya nuna cewa ya haifu kuma ya nuna cewa shi ɗan gidan sarki ado bayero ne domin sarki ado bayero mai martaba kullum za ga abin da yake talakawansa ya wakilta da addininsa ya hana ai kaza ya ce ai kaza har ya mutu ya bar rayuwar shi to alhaji aminu ado bayero matar shugaban ƙasa ta zo Kano daga nan ta kai mai ziyara ya yi maganganu masu kyau maganganun da ya kamata dukanmu mu taya shi da addu'a Allah maɗauki sarki ya ƙarfafe shi kuma ya taimake shi ya ba ta saƙo zuwa gurin shugaban ƙasa akan halin da talakawa suke ciki ya ba ta saƙo wajen shugaban ƙasa na yunwa da fatara ya ba ta saƙo akan insecurity da ake ciki na ta'addanci na kidnapping na banditry dai ya gaya mu wannan shine bukatuwar talakawa kuma ya bata sako ce ta gaya mai gidanta to haka musu muga reps mu sun yi senators din mu sun yi gwamnonin mu sun yi kai a ɗauki mataki ma na jin cewa in ba a yi kaza mu ma ba za mu yi kaza ba amma su saboda dukiyar talakawa tana hannunsu suna ɗiban abin da suka ga dama ko ta hanyar halali ko kuma ta wata hanya ta daban wannan ya sa ba ruwansu da abin da ya dame mu amma shi alhaji aminu ado bayero mai martaba ya yi abin da ya dace kuma irin waɗannan muke so a sarauta ba mutane da zuwa cika surutu a gari ba ba aiki ba mutane da zuwa kawai su ringa bayar da shawarwar da za su jefa talakawa a cikin musiba ba ba mutanen da za a zo za a kassara abuja a kassara arewa amma suna goyon bayan wannan ba a'a muna buƙatar mutanen da ya dace shi sa wallahi za mu kira ga mai girma gwamna saboda in abu ya zo za mu magana za ku shaida lokacin da aka yi rusau ina nan na ce ba daidai ba ne na ja section a cikin land use act na bayani haka lokacin da hizba suka zo suna aiki na goyi bayan su ɗari bisa ɗari haka lokacin da aka yi magana auren zawara na ce abu ne daidai haka lokacin da ya canja mutanen da aka mai da su karkashin tsarin albashi na gl aka mai da su na wannan conhens mutum mai 48 ya koma 80-90 na mamun yi addu'a mun ce daidai ne haka mutanen da ake biya gratuity da bai gasa miliyan uku ba gwamna yana kokarin biyan su mun yaba masa mun ce wannan daidai ne to yanzu kuma za mu ba da shawara mu mu ce a bar wani a sarki ko a sa wani a sarki ba a'a in za a sa wani a sarki don Allah Allah ya ɗora ma wato amanar wannan al'ummar kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka akan duk mutanen Kano gaba ɗaya to ka ɗora musu sarki wanda zai ringa wakiltar su wanda zai ringa magana da yawunsu wanda ke damuwa da damuwarsu wannan shine abin da ya kamata a mutanen Kano ba mu ce a sa wani ko wani ba duk wanda yake da wannan siffar a sa shi duk wanda zai jawo mutanen Kano bala'i da musiba da tashin hankali karka ka bashi in ka bashi ka san kuma ga abin da zai yi to Allah zai tsiye kai tambaye ka a ranar alkiyama kuma wallahi yanzu mutanen Kano sun fara murna da kai kar kai abin da ba za su yi murna da kai ba yanzu gwamnan Kano mutane da sai ya canja yana da tausayi yana da mutunci yana yin abin da ya kamata to bai kamata ya zo yi wani abu wanda zai lalata wannan tarihin ba mu ba mu da wata maslaha ba ruwanmu da wani wane zama sarki ko kar ya zama mu ba wannan matsalan mu mu matsalan mu yaya za a wakilce mu yadda ya dace shinkafa da samobita da masara su sauki talakai samu a ruwan sanyi ya za a samu magani kana da tsarin magani kyauta ko da ba kyauta bane ya za a yi talakai samu magani a ruwan sanyi a yi dai abin da al'umma za ta samu sauki a samu mutanen da za su wakilce mu su ringa magana da irin yawon mu amma ba mutanen da rayuwarsu kwata-kwata su ta mawadata ce kuma su zo su ringa magana da halin mawadata bayan talaka suna cikin bala'i ba da haka sarkin kano alhaji aminu ado muna addu'ar allah ya taimake shi allah biya bukatunsa allah ya ƙara masa karfin gwiwa wajen wakiltar waɗannan talakawa da suke mai kyakkyawan zato da kyakkyawan addu'a ha gwamnan kano allah ya taimake shi Allah ya bashi nasarar da zai yi wannan mulki lafiya ya yi nasara kuma ya gama wannan mulki lafiya Allah kuma ya sa wannan rigima ta masarautu da za ake yi ko ake yaɗa jita-jita tana faruwa Allah ya mai ya yayi abin da yake shine daidai duk abin da zai zama musiba ga Kano da jama'ar Kano kada Allah ya ba shi ikon yi duk abin da zai zama daidai ga Kano da jama'ar Kano Allah ya wa gwamna ikon yi kuma ya karba daga gare shi ya bashi lada in ya gama gwamnati Allah maɗokin sarki ya taimake shi in ya mutu kuma Allah ya sa shi aljanna tare da mu wata ran muna shawo kwana shi ma mu ga shawo kwana a gidan aljanna assalamu alaikum warahmatullahi